الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء آه، يورانر شاء بيو دوة رمضان a wannan shekara ta hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ta yi daidai da ranar bakwai ga watan shida a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da shida a cikin suratun Nahal, a karatun tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a garin kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka za mu karanta tambayoyin da suka zo wannan ya ce tambaya ta farko assalamu alaikum Allah ya ƙara malin lafiya amin mace mai ciki da za ta ciyar to ta ba da rufaffe ne ya fi ko ɗanye idan ɗanye ne idan ta ba da kwano ɗaya ya yi kullum eh, to wannan ina akwai tafsil a cikin wannan tukuna a cikin asalin magana idan yana cewa mace mai ciki ba za ta yi azumi ba ciyarwa za ta yi wannan ba shi ne da ni matsayina ba wannan ba ni da wannan ba ni da wannan ra'ayin kuma ba akan wannan ina kai akan matabar malik da jumhurin malamai cewa mace mai ciki tamkar mara lafiya ce za ta sha azumi in Allah ya ba ta lafiya ta ajiye cikinta ta gama shayarwa ta samu karfin yin azumi sai ta rama adadin kwanakin da suke kanta hukunci ta da mara lafiya ɗaya ne kamar yadda ya zo hadisan Anas ibn Malik al-Ka'abi kuma wajen ciyarwar sai dai idan ta yi sake ta yi jinkiri wajen ciyarwar har wani Ramadan ya zo ba tare da wani uzuri ba alal misali ba shayarwa ce ta sadu da cikin ba wanda ya sanya maka uzurin ba ta rama azumin ba ta yi sake za ta iya rama kwanakin ba ta rama ba har wani Ramadan ɗin ya zagayo to idan wani ramadan din ya zagayo in ta tashi ramawa a kowace rana ta rama za ta ciyar da miskini ɗaya a bisa fatuwar abdullahi ibn Abba, kuma wanda shi wannan shine masabar mali to wajen ciyarwar idan za ta ciyar in ta bayar da abinci da fafe ya isa amma galiban abin da suke kayyadewa da shi kamar yadda yake a masabar malik da shafi'i shine wato mudu biyu ma'ana rabin kwano rabin sa'i in ta bayar da kwano ɗaya a kwanan awo ɗaya wanda aka saba wannan kwano awa a wannan kwanan ya wadatar sai zama to fara da sadaka abin da ya hawo akan rabin mutu abin da ya hawo akan rabin sa'i ya zaman to sadaka ta tsawoki abin da kuma yake daidai gwargwadon rabin sa'i wannan shine mikidarin wato mikidarin kafara da take mikidarin ciyarwar da take kanta idan ta yi abinci ta dafa abinci da fafe ta bama abinda mutum ɗaya zai ci ya koshi abinda ake kira abinci wannan ya wadatar kamar tuwo da miya kamar wake da shinkafa kamar gurasa da a gurasa da ruwan sukari eh, da dan shi ma abinci ne kai gurasa da ruwan sukari a bawa mutum ya ci duk wannan abinci ne a mutum zai iya ci ya sake cikin sa ya koshi wannan ya wadatar ko kada ko sai ba shi ma abinci ne ana buɗe baki da shi eh, da abin da yake zai zama to abinci wanda za a ci a koshi wanda a bisa al'ada abinci ne ba kayan marmari ba amma an kamar ka ba mutum coca cola ga ba kayan marmari ta ba shi. amma an kaɗa masa da biredi fa yawwa to kaga wannan abinci ne tunda za ka ga leburori wannan shine abincin da za su ci coca cola da biredi to duk abin da yake wato a bisa al'ayoyanci irin wayannan abubuwa ana mayar da su zuwa ga hukuncin al'ada kuma kamar yadda muka ambata Anas ibn Malik ya kasance haka ya sanyi sai ya tara lokacin da ya kai shekarun da ba zai iya azumi ba sai ya tara miskinai talatin a yi abinci a fito da masaki guda na abinci a haɗa su su ci kowa ya ci abinci ya koshi ya take ya tafiyarsa ya zama zamanto a maimakon kwana talatin da bai azumin watan Ramadan ba na sannan mace ce eh ku kuka ce zai shiga kuma na yarda da kai zai shiga abinci ne yanzu koko da kosu yanzu idan mutum ya buɗe baki a koko da kosai wani daga wannan ba sai sahur ba yi to mace ce ake binta azumi ba ta rama ba har wani azumin ya gabato ta fara ramawa da jinin al'ada ya zo mata bai ɗauke ba har aka fara azumin da ya riske ta ne ne hukuncin shari'a a kanta wannan hukunci da tana da uzuri domin jinin al'ada uzuri ne inda ba dan jinin ba da ta gama ramuwarta saboda haka da jinin ya zo ya ba ta uzuri a cikin shari'a don haka babu komai a kanta bayan wannan ramadan din da ya zo na bana in ta rama in ya wuce sai ta rama wannan azumin na wancan ramadan din da ba ta yi ba ba sai ta ciyar ba domin tana da uzuri babu suke a tare da ita sannan a saukaci game da yawan buɗe masallatan juma'a a garin nan domin sun yi yawa ya shiga haƙƙin jama'a ta kashe hanyoyi abin ya zama kamar a gasa Allah ya sa gane amin a ba gasa bane bukata ce kana gani kusan duk masallacin da ake na juma'a sai an cika har hanyoyi sai an cika su saboda jama'a sun yi yawa Allah ya azurta mu da jama'a masu yawa kuma suna zuwa ibada sabanin kasashe da zaka je ka gani ranar juma'a ne amma kusan rabin masallaci shine kawai ya cika amma mu nan babu wani masallaci da zaka je na juma'a duk duk da yawan nasu a ce masallacin ya cika ƙwaryar masallacin ta cika tituna da ke kewaye da masallacin da hanyoyi sun cika da aka bukata ce ko kaɗan kuma sannan wannan me maka zafi a cikin irin wannan eh, me maka zafi kyale wannan Allah ba zai tambaye ka ba haƙƙin wulatul amr haƙƙin shugabanni ne haƙƙin shugabanni ne idan shugabanni su suka su suka ba da izini akai haka ba su daidai ba wannan laifin nasu ne ba Allah ba zai tambaye ka ba akan abin da ya dora musu na'am eh gaskiya ne kuma abin dududu cikwar ta kuce awa ɗaya ba haƙƙin wannan haƙƙin hanya abin da ka faɗa na haƙƙin hanya daidai ne haƙƙin hanya daidai ne kuma ya kamata lalle masu kula da masu zuwa masallaci da masu wato masu tsara wurin zama a cikin masu ɗan hizba da suke kula da masallatai su daina tara hanyi saboda hanya haƙƙin kowa ce ba masallata ne kawai suke da haƙƙi ba amma waɗansu suna ganin tun da lokacin sallah su sai a tara hanya to idan a cikin lokacin nan wani mutum matarsa naƙuda ta kama ta ko kuma rashin lafiya ana so a fice ana so a fita a bita wannan hanyar ba helicopter ake da shi ballanta na a ɗauke shi ta sama dole sai an biyo ta hanyar wanda har wannan ya kai ya zuwa ga rai ya salwanta da ai ga wannan an shiga cikin haƙƙi an shiga cikin haƙƙi wannan lallai masu kula da inda da masallatai ake da ake sallar juma'a su rinka tabbatar an bar hanya da za a bi saboda in larura ta taso sannan idan idan mutum ya noma shinkafa eh ba ya tsara hanya a tsara hanya saboda tsaro saboda halin tsaro ai ba ai wannan wannan abu wata hanyar da za a tsare domin abu ne na aunawa idan an ce a za a bar za a tsara hanya ba wanda zai shigo saboda tsaro to idan kuma wani abu ya faru an tsara hanyar kuma fa ya za a tsira wannan ni na ganin gaskiya wannan ba uzuri bane ba hujja ni ba na da ni ba ni da ra'ayin a toshe hanyar a toshe hanyoyi domin sallah saboda ba masallata ne kadai suke da haƙƙi akan hanya ba kowa yana da haƙƙi masallata abin da yake za a idan a tsare rayuwarsa dan a tsare su in aka tsaya akan bakin hanyar aka tabbatar masu wucewa ana caje su aka tabbar aka daidai gwargwado ba aka ɗauki matakai na tsaro akan masu bin wannan hanyar wannan ya wadatar sauran abin kuma sai a dogara ga Allah idan mutum ya noma shinkafa idan zai ba bada zakarta sai an cire guntun ko zai ba da ita a a kamfarera a sai ya abin nan sai an cashe ta ta zama to shinkafa yadda ake ci haka zai bayar da ita haka zai bayar da ita ya duba ya ga abin da ya kama in ya kai nisabi sai ya fitar da abin da yake shine kidarar abin da ake bayarwa idan mutum zai yi umra sai ya fara zuwa madina to a ina zai yi harama zai yi harama daga miƙatin mutanen madina dun hulaifa wanda yake shine miƙatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yaya mutum zai magance yawan mummunan tunani da ke zuwa mutum a yayin da yake zaune a ko kuma a cikin sallah Allah ya ƙara malam lafiya da tsoron Allah amin sai eh, abin da zai yi wa mutum maganin yawan mummunan shi mummunan tunani daga shedan yake zuwa kuma baya zuwa wa wanda ba kowa yake zuwa ba sai wato wanda ya fuskanci Allah dan shedan ya raba shi da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka kai masa kukan wannan yace kuma kun sami irin wannan yace suka ce eh yace to wannan shine sarihul iman wato shine bayyanannen imani saboda haka yi albishir cewa Allah madaukakin sarki ya wato Allah ya sa imani a zuciyarka ya buɗe maka hanya da za ka rinka yin aikin zuci shine yaƙi da wannan tunanin idan tunanin ya zo maka ka rinka sai ka rinka neman taimako da ambaton Allah kamar amantu billahi wa rasuli da a'udhu billahi minash shaitanir rajim da sauran zikiri la ilaha illallah da Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a abubuwa da suke nuna tauhidi wanda da shine zaka ije sharrin shaitan daga gare ka haka dalika ko da a cikin sallah ne wannan kokarin da kake kana ije tunanin ibada ne domin shine ibada shine aikin zuciya a wanda sau da yawa shi aikin zuci yana samun tsarki da girma a wajen Allah jalla wa ala fiye da aikin sauran gabobi saboda haka kai yi kokari kana yin wannan har Allah madaukakin sarki ya baka tamanina nutsuwa shine wanda Allah ta'ala yake yake cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ya ce wannan mai rai wadda take wato mai nutsuwa a cikin da'ar Allah ita irin ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya bashi ita Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'inna tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik Allah ina roƙonka ka ba mu ka ba mu rai mutma'inna mai nutsuwa a cikin imani wadda take yarda da haduwa da kai kuma take sallama ma abinda ka hukunta na kaddara kuma take godiya suke wato take a wato a isuwa wato da abin da ka bata abin da ka bata take sana'a da shi sannan wannan yace menene miƙati miƙati abin da ake cewa miƙati shine wurin da aka iyakance miƙati iri biyu ne akwai miƙati na zamani akwai imani na miƙati na bigire imani na zamani shine lokacin da ake yin miƙati na zamani shine lokacin da ake yin ibada umra ba ta da wani miƙati ko yaushe za a iya yin ta illa ga wanda yake ya shiga cikin ibada hajji shine ba zai iya umra ba amma hajji yana da miƙati na zamani shine dole sai watan shawwal ya zo ake yin harama da shi shi kuma miƙati na bigire na wuri shine wurin da ba a ƙetare shi sai an yi harama da ibadar hajji ko umra ga wanda ya nufi aikin hajji ko umra shine ma'anar miƙati wanda aka iyakance su a masjidul ya yaya aka samo alƙiblarsa ta guda biyu a yanzu ba za ka gani ba amma a da kafin a rushe masallacin a gina shi a haka da akwai alamar yadda ƙiblolin suke domin shi abin da yasa aka ce masa masjidul qiblatayn shine masallacin da ake ce masa masjid bani salima wato kabilar unguwar banu salima a madina su ne wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi ya fuskanci ka'aba ya daga fuskanta ya bar fuskantar baitul maqdis ya fuskanci ka'aba sai waɗansu suka je suka samu mutanen suna sallar la'asar sai suka ce an saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da ya fuskanci makka yace fadaru kabahum sai suka juya kamar yanda suke a cikin sallah a wata riwayar ma an ce a cikin ruku'u ne sai suka juya kamar yadda suke liman ya dawo wajen mamu mamu ya koma wajen liman domin da suna kallon arewa ne tunda ita ce baitul maqdis baitul maqdis ga yan madina arewa ce kiblar madina ko zuwa makka kudu ce saboda haka sai suka juya liman ya juya daga kallon arewa ya dawo ya tafi ya tattaka ya tattaka ya dawo yana kallon kudu mamu su ma suka juya suka koma inda liman yake to shine ake ce masa masjid qiblatain masallacin qibla biyu da haka baya daga cikin masallatai waɗanda suke a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin su da aka kiyakance su amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce su saboda haka idan mutum ya je a ya ga wannan waje babu laifi amma masallatan da ake so a je inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a cikin su shine masallacin Quba wanda sallarsa ta bayyana babu laifi mutum zai iya zuwa sauran masallatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a ciki kamar masjidul ijaba kamar masjidul dubab wanda ake ce masa masjidul raya kamar masjid Abi Bakr da masjid Ali da masjid Umar masjidul Gamama wanda duk wurare ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a wajen in ma sallar idi wa in ma sallar roƙon ruwa wa in ma sallar nafila sannan menene ci da wannan tambayoyin nasa da yawa menene ci da addini ci da addini shine ka bayar a ci da addini shine kai amfani da addini dan a baka abin duniya wato kai kamar kai fatawa ta ƙarya dan ka biya wa mutane bukatar su su baka kuɗi ko kuma wato ka ka yi amfani da kamata addini ka ce mutane a za ka yi aikin Allah ka tara kuɗinsu amma ka cinye ba aikin Allah za ka yi ba ko kuma kai shigar malamai yana daga cikin ci da addini da waɗansu malamai don wara'u suke gudun yin Shi shine malami ya rinka zuwa kasuwa yana sayan abu yana sayan kaya domin idan ya je har a akar makalla ai ba so yana kan mu za mu biya Imam Ahmad yana gudun shiga kasuwa saboda wannan amma mu yanzu malami ya san in ya je za a biya masa bil ɗinsa ai kullum zai ce ba zai yi aiki ba da kansa zai je da waɗansu saboda wara'u sun sa wannan ci da addini abin innamal a'malu binniyat kuma yana komawa ya zuwa ga niyya idan niyyar ka shine ka tafi dan ka je ka nemi halal ɗinka shi kenan in ko ka fita ne dan ka ci da addini a ga kamata addini ka san za a haɗu da almajirai za a haɗu da mutane masu san Allah daga kun ga malam ya zo zai siya sai ce a malam akai na in da wannan niyyar ne ka fita to Allah madaukakin sarki yana kallon ni Allah Allah yana kallon zuciyar kowa a ci da ceto kuma abin da ake nufi da ci da ceto shine ka yi ma mutum alfarma sannan ka nemi ya baka wani abu kamar kana da kana da alfarma wajen wani wanda yake wajen wani mai mulki ko wajen wani mai kuɗi wani ya bukata ta taso maka maimakon ka je ka nemi wannan alfarmar a yi masa saboda Allah a kai masa wannan abin saboda Allah sai ka ce to nawa za ka bani a yi da wajewa a yi jinda to wannan shi ne ci da ceto Allah ta'ala ya ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wanda duk yake kyakkyawan ceto yana da rabo a cikin wannan za a bashi rabon lada maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in fita tare da dan na kan wata bukata ta har sai Allah ya biya masa wannan bukatar ya fi soyuwa a gare ni bisa ne itikafin wata ɗaya a wannan masallaci to kaga muhimmancin abin da ake samu a cikin kenan to a ce duk mutum ya watsar da wannan don wani abu da za a bashi wanda ya kila ma bai fiye faɗan kwana ɗaya da shi ba amma kaga ya rasa ma kansa alhaini mai yawa idan aka aika idan aka aika ni idan aka aike ni da kuɗi in yi sayayya idan aka samu ragowar canji sai in sa aljihuna to na tuba na daina to ni a na. zan iya sayan wani abu in aika musu a bakafin kuɗin nasu to malam yayi ko kuma da gyara eh idan mutum yana da haƙƙi na mutane na kuɗi a kansa ya zama ko ba zai iya tantance su waye masu wannan haƙƙin ba idan ba idan zai iya tantance masu wannan haƙƙin to wajibi ne je ya biya su wannan haƙƙin nasu idan ko ba zai iya tantance su ba a kuma ya san miƙidarin nawa ne to wannan kuɗin sai ya fitar da su ya bayar da su sadaka Allah ya kai ladan zuwa gare su da haka zai zama to zimmar su ta kubuta domin ranar alkiyama idan bai yi wannan ba daga cikin kyawawan ayyukansa za a ji lokacin da babu zinari babu azurfa ba shi ba kwabo Da haka tun anan tun akwai kuɗin mutum ya kamata ya kubuta ya fita daga hakkin mutane ta hanyar ya musu sadaka a wannan shine a fatuwar da malamai suke yi akan fita daga cikin dukiya haƙƙi na haram da ya rataya akan zimmar mutum na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu gaskiya ya bani ikon binta sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك إن ربك من Allah jalla wa ala yace man kafara billah wanda ya kafurta da Allah min ba'di imanihi a bayan yayi imani a bayan imaninsa illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta shi akan yayi talaffuzi da kafirci da bakinsa wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyarsa tana da da imani wato tana cike da imani walakin man sharaha bil kufri sadra amma wanda wato zuciyarsa ta karɓi kafirci imani wato kafirci ya zauna a cikin kirazansu fa alaihim ghadabun to waɗannan fushi daga Allah babban fushi daga Allah ya tabbata a kansu wala kuma azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a gare su zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya wannan narko da aka yi saboda su sun zaɓi rayuwar duniya alal akhirah a bisa lahira wa anna Allah la yahdi al-qawmal kafirin kuma sabo kuma da kuma Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane waɗanda suke dabi'a su shine kafirci ulaika alladhina qada Allahu ala qulubihim waɗannan sune waɗanda Allah ya dobe zukatansu wa kam'ihim da jinsu wa absarihim da gannansu wa ulaika humul ghafilun kuma waɗannan sune ainihin marabkana gafalallu la jarama babu makawa annahum fil akhirati humul khasirun cewa su a rayuwar lahira su ne ainihin tababbu na hakika thumma inna rabbaka lil ladina hajaru sannan kuma lallai ubangijinka lil ladina hajaru ga waɗanda suka yi hijira min ba'di ma futinu a bayan an fitine su akan wato su rabu da addinin su thumma jahadu sannan suka yi kokari suka yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah da dagewa kan taimakon addinin Allah wa sabaru kuma suka yi haƙuri akan wannan jihadi inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim lalle ubangijinka a bayan wannan fitinar da aka yi musu bayan wannan fitinar da ta same su la ghafurur rahim lalle haƙiƙo lalle wallahi da yawan gafara ne mai tsananin jin kai ne a gare su Allah maɗaukakin sarki ya gabata a cikin wannan aya ne a cikin wannan sura ne albarka wato yayi tahziri yayi gargadi akan warware alƙawari wanda babban alƙawari shine alƙawarin mubaya'a ga Allah da manzansa akan imani akan shiga musulunci an tsoratar akan mutum ya warware wannan alƙawarin da ya ma Allah sannan kuma ya gabata Allah maɗaukakin sarki yayi gargadi akan kada a ruɗu. kada musulmi su rudu da abinda al'ummar mushirikai suke a kai na yalwa da kuma yawa da wato ƙarin ƙarfi fiye da su kar wannan ya sanya su su ce wannan alama ce ta cewa izza tana tare da su don haka wanda yake da izza shine akan daidai su warware alƙawarin da suke ma Allah ne imani haka zalika Allah ya yi gargaɗi akan abin da zai akan kada mutum ya zame bayan da ya samu madogara tabbatatta wato ya zame ya bar imani bayan da yana cikin addini haka zalika ya gabata Allah ya yi bushara da kyakkyawan sakamako akan wanda ya haƙuri akan akan imani ya tsaya ya tsare wato hanyar addini Allah ya yi bishara akan wannan sannan Allah madaukakin sarki ya yi bishara da kyakkyawar rayuwa ga wanda ya aiki nagari ya kuma dage akan aiki nagari ya nuna masa kyakkyawan sakamako na ayyukan na kyawawan ayyuka haka dalika ya gabata Allah ya yi ishara ga muhimmancin rike alkur'ani da kuma muhimmancin rashin wato ruɗuwa da shubuhohin da kafirai suke jefawa akan addini na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi ko kuma wani ne wani bobawa wanda ya karanta littattafan mutanen farko shine yake shiftar alkur'ani Eh, da Allah su ɗaya Sheikh Darban eh, malaminmu Sheikh Darban zai yi kalmomi na nasiha a cikin wannan majalisi na kamar yadda ya saba duk shekara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hayyakumullah ya ba Allah ya hayyikum ya shekana ah بدأتم ايه بدأنا نحن ya ce kana شيخنا Tayyib a أيوة تفضل الصوت واضح الصوت واضح نعم أنا أجي يعني. طيب بسم, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوتي الكرام يا من تحضرون دروس مركز الفرقان ومعكم الأخ الدكتور بشير علي عمر جزاه الله خيرا وإخوانه بارك الله فيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهنئكم بقدوم شهر رمضان وأدعو الله أن يبارك لنا وإياكم أيوة تفضل يا شيخنا rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a wannan bishop wannan ne kusan ramadan na uku kenan ko na hudu da duk shekara bawa Allah wannan malami mu Sheikh Muhammad Abdullah Zarbani Zamidi limamin masallacin Kuba wanda kusan shine dalilin wato tafiyar da yawa daga cikin yanzu ɗaliban ilimi wanda ake amfana da su a wannan ƙasa tamu ke zuwa ga karatu a jami'a ta musulunci ta madina muna kaunar muna fatan cewa duk irin abubuwan da waɗannan ɗalibai suke yi zai zama a cikin mizanin kyawawa ayyukansa da shi ne tsaya ya dage a kan cewar ke nan ɓangaren na najeriya nan ɓangaren na duniya sun je sun yi karatu saboda ganin yadda ake kan addini a wannan kasa kama daga babu irin gudumawa da wato kasar saudiya za ta yi wannan kasa kama irin gudumawar ilimi na ya tsaya shekaru kusan wato sama da talatin ya tsaya ba wata ƙasa da yake zuwa ba wata ƙasa da yake da yake girmama alaƙa da ita in ba wannan ƙasar ta Najeriya ba musamman kuma wannan bangaren har kudu ɗin ma ya yi kokari kuma yana kan yi Allah ya saka masa da alƙa'i Allah ya ba shi lafiya ya fito daga wato aiki da aka masa a asibiti ya kwanta tun kafin azumi an yi masa aiki a shekaran jiya ya dawo Madina a jiya da ne magana da shi ya nuna da kan cewar ya gaya mana ya amfani da damar wannan wata ya isar da kalmomi na nasiha ga 'yan uwa musulmi domin a amfana da kalmominsa kuma jazahullah khairan kun ji maganganunsa wanda aka kai zan fassara mana ya yi mana maraba da murna da shigowar wannan wata ne albarka wata ramadan wata wanda yake lokaci ne mai alhairi kuma dama ce wadda take mai tsada da Allah ya sa duk wanda ya ga wannan lokaci Allah ya masa arziki da samun ganin zagayowar wannan shekara ga shi har kusan kashi ɗaya cikin uku sulusun watan ya tafi goma ta farko ta tafi da 'yan kwanaki kaɗan don haka ya yi mana mana nasiha da mu amfani yi amfani da sauran waɗannan kwanaki ta hanyar tsayawa kan ayyukan ibada ibadar azumi da sallar tarawi da karatun alkur'ani da kuma yin nasiha da kiran bayan Allah zuwa ga addinin Allah da zuwa ga kokokun alkhairi ya yi mana wa'azi da cewa ita rayuwa ba ta da sauri kuma Allah madaukakin sarki yakan saurara ma bayansa amma Allah ba baya baya kana da ya yi sauraro ba yana nufin ya ba daga abin da kake yi bane saboda haka mutum wato ya shiga kai kayin tsakanin sa da mahaliccin sa ya tunatar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abu Huraira irin alkhairin da Allah ya sanya ga wanda ya azumin watan Ramadan imanin wa kitaba to Allah zai yafe masa zunubansa sannan ga lailatul qadr wanda ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara duk wanda ya dace wanda ya tsari wata a wannan dare imanin wahyi saba yana da imani yana da neman lada Allah zai yafe masa zunubansa ta wannan dare wanda Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani ibada a cikin ta kamar ibadar shekara 83 da uku da yan watanni ce sannan ya nuna mana muhimmancin yin wasiya wato yin wasici tsakaninmu musamman yin wasici ga 'yan uwa da iyali da dangi kan ai amfani da wannan dama ba kawai mutum ya zama to shi kansa kawai yake yin kokari ba amma waɗanda suke tare da shi mutanen gidansa da abokansa da ƴan uwansa ya zama to ya kyale shi a'a ya rinka yi musu wasiya da wato amfani da wannan dama da aka samu domin a gudu tara a tsira tare sannan ya ya nuna mana mu kiyayi wato gafala da kuma mu kiyayi shaidanun mutane da aljanu waɗanda suke kokari a cikin waɗannan ranaku su sanya sanya mutum ya tafi mutum ya kiyaye su sannan mu kula da ƴan uwantaka ta addini da ce ba abin da ya haɗa mu illa ƴan uwantaka addini kuma haƙiƙa yana shaida ma Allah cewa yana son mu kuma yana fata mu ma muna son ka saboda Allah ah, sannan ah, mu yi ƙoƙari, mu yaɗa alkhairi da yin ayyuka na gari da kuma ƙoƙarin neman ilimi daga wajen ɗaliban ilimi ma'abuta ilimi mai amfani da damar da muke da ta lafiya kafin larurar rashin lafiya ta same mu Allah ya ba lafiya kuma ba wai muna kira mutum larurar rashin lafiya ba ne amma ne ƙoƙarin neman alkhairin da ke cikin lafiya kafin ta gushe haka dalika ni'imar da Allah ya ba mu na ƙarfin samartaka kafin cuta ya zo mu sannan yana haɗa mu da Allah akan kan mulzunci da'a mulzunci a kyakkyawar ɗabi'a mu kuma wato kira zuwa ga alkhairi sannan ya yi mana ya ƙare da addu'o'i na alkhairi gare mu kuma ya fatan mu ma za mu masa addu'o'i na alkhairi da daga cikawa da muhimmancin taimakekeniya da juna akan ayyukan alkhairi da ayyukan nagarta Allah madaukakin sarki ya amfane mu da waɗannan kalmomi kuma Allah ya sanya shi ya sanya su a cikin mizanin tawa ayyukan wannan bawa nasa kuma Allah ya bashi lafiya da inganta lafiyarsa ɗaya aikin da za a maka bayan idi Allah ya sa cikin aminci da lafiya Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya bashi tsawon rai a cikin addinin musulunci a cikin kyautata ayyuka da kuma kyautata kuma yin kira zuwa ga Allah wa sallallahu wa sallam ala على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكما يندمك مداودا درس من التفسير أكون وانا الآية لا واتو gargadi جرقائي أكون yin ridda Allah maɗaukakin sarki ya bayan ya abin da ya gabata tun daga faɗin Allah ta'ala wa auku bi ahdillahi idza wato an ce wannan umarni ne na wato mu tabbata akan imani bayan mun riga mun shiga addinin musulunci wanda ya nuna kan cewar imanin nan ya fi komai tsada a gare mu ya fi komai kima a rayuwar mu to bayan an yi shimfiɗa akan abin da zai tabbatar da mu akan imani da kuma irin sakamakon da yake ciki akan yin haƙuri a kansa wanda ya nuna kan cewa shi imani sai an yi haƙuri don ta yi imani ba wai yana nufin jarabawa ba za ta zo maka ba to abin da ake bukata ga mutum shine mutum ya dage kafafunsa su dage kada ya gane bayan ya samu bayan ya samu matabbata kuma Allah ta'ala ya nuna mana cewa alqur'ani yana sauka ne domin ya bamu mu wannan tabbatarwar ya bamu wannan dagewar da ya taimaka mana wajen yin haƙuri akan imani sai kuma yayi wa'i yayi narko yayi ban tsoro kan wanda zai gane bayan yayi imani hadarin da ke cikin ridda yace duk wanda ya kafirta bayan imaninsa a to sakamakon nasa shine fa alaihim ghadab shine shine al-khabar amma sai aka kawo jumla i'tirabiyya dan a nuna cewar wanda yake yin ridda da baki amma a zuci bai yi ridda ba saboda an tilasta shi kan yi riddar to shi wannan wannan laifin baya kansa to anan ne malamai suka yi ittifaki kamar yadda ibnu kathir yace cewa duk wanda aka tilasta shi akan yayi ridda akan ya faɗi kalmar ridda in dai ya faɗe ta ko kuma an dai ya faɗe ta da baki amma zuciyarsa tana cike da imani to wannan rufsa ce Allah madaukakin sarki ba zai kama shi ba amma wanda yake ya yi ridda ya faɗi kalmar ridda a baki kuma zuciyarsa shine walakin man sharaha bil kufri sadra wanda zuciyarsa wato kafirci ya riga ya wato ya wato zuciyarsa ta zamanto mai karbuwa ga kafircin ya kafirta har zuci to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa na sakayyarsa fa alaihi ghadab fushi na Allah ya tabbata a gare shi al-ghadab din sai aka kawo shi da shi da nakira domin nuna kan cewa fushi ne wanda yake mai girma ba fushi wanda yake a wato fushi ne wanda yake mai girma kamar yanda Allah madaukakin sarki ya kawo shi da sigar na farko ne da sigar nakira kuma ya kawo shi da tigar da sigar suna mai nuna kan cewa wannan fushin fushi ne tabbatacce wanda babu gafara a cikin wato wanda ya riga ya yi ridda ya koma kafirci bayan imani to fushin Allah na tare da shi kuma ya zamanto kafirci ya zamanto ɗabi'arsa dan haka Allah ba zai shirye da shi ba shine wa anna Allah la yahdi al-qawm kafirin Allah baya shirye da mutane waɗanda suke kafirai wannan akan furuci da kafirci kenan sababin saukar wannan ayar an ce abin da ya faru ne a Makka a farkon musulunci lokacin da mushrikai suka kama raunanan musulmi da Bilal da Khabbab ibn al-Arab da Yasir baban Ammar da Sumayya mahaifiyarsa da kuma shi Ammar suna gana musu azaba daga cikin abin da suka yi suka tsora katon dutse akan kirgin bilal suna fitinar ta kan sai ya kafirta sai ya zama sai ya yabi iyayen gijinsu shi ko sai cewa yake ahad ahad ya ya kafirta da suka ga sun rasa yadda za su da shi sai suka samu wata igiya ta kaba suka ɗaura a wuyanka suka bama yara suka ce su ta ita jansa a cikin kwararo-kwararo da layi-layi da titi-titi na Madina na cikin Makka a cikin zafin rairayi da tsakon kwani haka suka rinka jansa shi ko ya miƙe hannun sai da cewa ahad ahad haka suka zo kan fabba shi ma ba su sami yadda suke so ba da suka zo kan Sumayya bayan sun gana mata azaba sai Abu Jahal dama da yake kuyanga da dama da yake daga cikin bayan Baruma Mahzum ne sai ya zo da irin gajeren mashin nan ausigir ya same ta bayan sun yi sun yi da su su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su faɗi mummunan kalma a kanka ya bugu ka fiki sai ya dube ta ya saki gabanta da wannan karamin mashin ya tura shi ciki sai da ya zo ta bakin ta ita ce farkon wanda ta yi shahada fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya wuce da su sai shi cewa sabran ala yasir fa inna mawa'idakum aljanna ku yi hakuri mutanen gidan yasir ku yi hakuri alƙawarin ku aljanna ce to shi amma da suka matsa masa dan su daga baya mahaifinsa shi ma sun kashe shi ku amma da suka gana masa azaba suka ce ya faɗi wata wato ya faɗi mummunan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa suka kyale shi sai ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a tashe cewa ya rasulullah ga abin da mushrikai suke bayan sun kashe mahaifana ba su gushe da ni ba suna gana min azaba har suka ce sai na faɗi kalma ta zagi a kanka na yabi iyayen gidansu kuma sai da na faɗa ce ya ka ji zuciyarka yace mutuma innun bil iman cike take da imani ce in sun sake ka gaya musu haka to shine aka saukar da wannan aya wanda wannan ayar gaskiya to tare da cewa ruksa ce malamai kamar yadda al-qurtubi yake sun yi ijma'i cewar mutum idan yayi hakuri kamar yadda su bilal suka yi bai faɗi kalmar kafircin ba har aka kashe shi to wannan ya fi, shi yasa khalil a cikin muktasar yake cewa sabru ajmal da zai yi hakuri wannan shine fi. to sannan wannan akan lafazi kenan amma akan aiki to shi ma wannan shine hukuncinsa kamar a zo a tilasta ma mutum cewa sai ya yi sujada ga gunki sai ya yi wani aiki irin na kafirci ko yan bori su zo su matsa masa sai ya yi irin abin da yan bori suke ya yi shiga irin tasu su masa wato su masa ikirahi wato su tilasta shi kan ya yi to shi ma wannan a bisa sahihin maganar malamai shi ma wannan uzuri ne ba wai kawai akan kauli bane har akan fi'ili waɗansu sun tsananta sun ce a magana ne kawai za ka amma a wajen aiki babu uzuri kan mutum ya aikata aiki na kafirci kamar yadda ya aka ruwaito daga Muhammad dan Sunnun da kuma al-Imam al-Hasan al-Basri kuma aka ruwaito shi daga waɗansu malaman matabar Imam Abu Hanifa malaman Iran amma abinda jumhurin malamai suka tafi kuma wanda ke yake ne mafi inganci da lafazi da aiki na kafirci in dai bisa tilas aka yi wa mutum yayi ne ta zahiri amma zuciyarsa tana cike da imani yayi ne dan ya tsirar da kansa to wannan babu laifi a wajen Allah jalla wa ala da abinda wannan ayat ta nuna to sannan menene menene tilastawar da ake a nan? tilastawar malamai sun yi sabani amma a mazhabar malik tilastawa wajen kafirci tilastawa ne kawai da kisan kai kuma shi ma in ka gina shi bisa mu'ayana ka gani kamar yadda Ammar ya gani an kashe mahaifansa aka tilasta shi kan ya kafirta ya san in bai kafirta aka tattila shi kan ya kafirta ya san in bai yi ba kashe shi za a yi saboda ya yi mu'ayana to a cikin wannan hali mutum zai iya amma tilastawa wadda take koma bayan wannan ba uzuri ba ne ga kafirci amma uzuri ne ga sauran ayyuka kamar a tilastawa wa mutum ya saki matarsa ko a tilasta masa ya sha giya ko a tilasta masa ya sayar da wani abu da ya mallaka ko a tilasta masa ya yi ikirari da haƙƙi a kan wani bayan kuma ba shi da haƙƙi to duk waɗannan abin da yake koma bayan kisa yana zamantowa yana uzuri tilastawar tana zamantowa da duk wani abu wanda yake akwai raɗaɗi a jikin mutum da duka wato akwai raɗaɗi kamar kisan kai kamar salwantar da gaba ko kuma a ɗaure mutum ko sa a kurkuku ko ma a mari mutum idan mutumin mai mutunci ne a cikin jama'a a cikin filo a cikin jama'ar mutane yana daga cikin ikra kaga dai ba salwantar da rai zai ba ko salwantar da gaba amma zubar da mutunci mutum wanda yake a mai kima mai daraja mai mutunci a zo a dalla masa mari kuma a cikin mutane a ce wal in fa ba kai ba za a dalla masa mari to wannan ikrahi ne da zai halatta masa abubuwa amma banda kafirci amma sauran ayyuka kamar a yi a tilasta mutum ya saki matarsa a ko a tilasta masa ya sha giya wajen zina akwai tafsi a tilasta mutum ya yi zina idan da mace wadda take ma'asuma wadda take ya san tilasta mata ake yi ko kuma matar wani aka tilasta masa ya zina da ita ya san ita ma kanta tilasta mata aka yi to a nan wajen ba zai yadda ba in dai ba israhi ake masa da kisa ba hmm. amma idan waje take haka zalika ita mace bai halatta ta shiga cikin ba a tilasta mata da zina ta yi zina in ba kawai ta shiga cikin halin da take ganin in ba ta yi zinan ba za ta halaka abincin da za ta ci wanda yake za ta yi maganin mutuwa ba wai ta yi maganin yunwa wadda take za ta sha wahala ba a'a wanda in ba ta ci ba za ta mutu to ne kawai aka halatta ma mace ta bayar da kanta ga aibatar da, tilastawa da yake halatta a mace yin zina kenan sauran tafsirin wannan yana cikin littafai musamman a cikin littafin a fikihun malikiya a kababadun saki khalil a cikin muftasar ɗinsa ya yi dogon bayani akan tafsir. wannan dai shine a takaice abin da ya zo akan wannan to sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci a cikin wannan aya cewar dalilin da ya sa Allah ya yi wannan narko shine wanda suka yi haka sun fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira domin imanin nan bai guda ɗaya ne kuma rayuwar nan guda ɗaya ne. yayin da ka rasa imani a wannan rayuwar ba za ka sake wata rayuwa ba kuma ka yi asarar zuwan ka duniya domin yayin da mutum ya zo duniya ya fita ba shi da imani gara ma ba a haife shi ba ranar alkiyama zai ce ya laita ni kuntu turaba kai ce na ina ma na zaman totur damar kenan guda ɗaya to yayin da mutum ya sayar da imani akan wani abu na duniya ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira to wannan hakika yi asara shi yasa Allah ya ce Allah baya shirya da mutane waɗanda suke kafirci shi ne su al kafirin wato mutane da abin da yasa suka to mutane shine kafirci waɗannan Allah baya shirya da su wato kafirci ya zamanto tabi'a su ya zamanto halin su babu abin da suke a rayuwarsu in ba kafirci ba wato sun sanya rayuwar gabaki ɗaya ita ce kafirci to waɗannan su ne waɗanda duk wanda ya duk ya rida ya koma kafirci bayan da yana musulmi ya zama to irin wannan wato gara wanda yake kafiri asli wanda yake shi bai san ma wata kila da imanin ba amma wanda yake ya shiga imani sannan ya bar shi ya zo ya yi ridda ya zo ya zama to kafiri to ya zama to rayuwar kafirci din a wajensa ita ce rayuwa kamar dalilin da yasa yake rayuwa kenan to wannan Allah ba zai shirye shi ba to sannan Allah ya faɗi wata sifar tashi domin ya daɗa ƙara nisantar da mu daga irin wannan hanya hanyar ridda ga waɗannan su ne wanda Allah ya doɗe zukatansu ma'ana ya doɗe zukatansu ba sa tunani ba sa ganewa abinda suke ganin kan cewa sun fahimta ko abinda suka karanta suke ganin wai hujja ce da suke da ita na wato kafirce ma Allah da kafirce ma alqur'ani da kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doɗewa ce Allah ya mazuce su hakkin imani baya shi haka duka a kunnuwansu Allah ya doɗe wa'azi baya shiga haka idanunsu Allah ya rufe idanunsu ba ganin aya abinda mutum zai gani na aya mai nuna girman Allah wannan abin Allah ya rikita tunaninsu ya juyar da zuciyarsu saboda abinda suka yi na zaɓar duniya akan lahira kuma Allah ya ce waɗannan su ne marar kaya ya sifanta su da algafla algafla shine wanda yake da da dabba duk ɗaya ya zamanto marar kani baya sanin amfaninsa baya sanin alkhairinsa sannan Allah ya rantse ce la jarama babu makawa a ranar lahira waɗannan su ne tafafu ba wani su domin wanda ya zamanto wannan shine halinsa ina ina amfanin zuwan su duniya ina amfanin zuwan su duniya shi yasa Allah ya ce waɗannan a lahira su ne ainihin tafafu ba wasu su ba domin sun ga damar shiga sun ga wato haske na imani sannan suka zaɓi kafirci a kansa to sannan Allah madaukakin sarki yayi bishara ga waɗanda suka yi wato waɗanda suka dage waɗanda suka yi hijira bayan an fitine su domin yayin da fitina ta fitina ya Allah madaukakin sarki yayi izini a yi hijira zuwa Habasha daga baya kuma aka zo aka yi hijira zuwa Madina to waɗanda suke wannan hijira saboda azabar da aka rinƙe musu suke haƙuri akan wannan sannan daga baya suka zo suke jihadi suke haƙuri akan yin jihadi to Allah madaukakin sarki yace a bayan wannan fitinar da aka yi musu Allah mai gafara ne mai jin kai wato koda bayan fitinar sun faɗi wannan kalmar ta kafirci suka tsira sannan suka ci gaba da rayuwa a cikin addini har suka yi hijira suka yi jihadi to wannan abin da suka ba zai rage musu komai ba wannan abin da suka wannan abin da suka yi na fitinar da ya same su ba zai rage musu komai ba a darajar su kamar su Ammar ibn Yasir shine kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa albishir da kan cewa ana kiransa zuwa ga wuta shi kuma yana kiransa zuwa ga aljanna wanda yake nuna ta ɗaya daga cikin bishara da aka yi ma Ammar ibn Yasir wanda ya nuna kan cewar abin da yayi bai tayo masa komai daga cikin darajarsa ba domin Allah ya ce yawan gafara ne mai jin kai a gare su wanda ya nuna muhimmancin yin haƙuri akan imani shi imani ciniki ne tsakanin mutum da Allah mutum babu abin da yake da shi ne kima a rayuwarsa irin imani ridda kuma babu sharrin da ya kai ridda domin idan mutum ya ridda duk abin da ya Allah ya rusa kuma ga irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa ga waɗanda suke ridda Allah ya kiyashe mu ya tsare imanin mu Allah madaukakin sarki sai ya karkatar da zukatan mu bayan mun yi imani sayyidina Abubakar bayan Allah ya fitini musulmi a farkon khilafancinsa da yin ridda ya kasance idan yayi sallar magariba a raka'a ƙarshe bayan ya karanta Fatiha kafin ya ruku'u yana karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah karkatar karkatar da mu bayan ka shirye mu kuma ka ba mu rahama daga gare ka kai ne mai bayarwa to sayyidina Abubakar yana wannan addu'a da kansa da sauran manya-manyan sahabbai wanda ya nuna muhimmancin yin ta da muhimmancin neman Allah ya tabbatar da mutum akan imani don ba abin da muke da shi a rayuwar mu mai kima mai tsada irin imani idan mutum ya zo yayin rayuwa ba da imani ya yi asara Allah ya shi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you. Avon moun.